Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ce ke muku fata alheri da kuma fatan iyali na lafiya. A ci gaba da neman fahimtar yadda dokar da aka kafa a karamar hukumar Gumel ta jihar Jigawan Najeriya da ke haramta yin kayayyakin aure da suka wuce kima za ta amfani iyali. Bakin da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya gayyato a shirin sun mai da hankali kan yadda dokar ta fara tasiri a karamar hukumar. Bakin dai su ne Honorable Salisu Abdullahi Gumel da Comrade Yahaya Shu'aibu Ungogo da kuma barista Amina Umar Hussein. Ga ci gaban bayanin Honorable Salisu kan tasirin dokar. Mu har yanzu tun da aka fara wannan dokar to date tsakanina da Allah. Ni a dai saboda dokar akwai abu kala biyu ce. Akwai abu visible akwai invisible. shi wannan visible abin za a iya gani akwai abin da za a iya gani da ido akwai abin da sai hali ya sallah hmm. misali abinda za a iya gani shine kamar a kama event center a zo a taru a zo a ɗauki amarya da dare hmm. a zo a sa anko a ringa yawo duk wani wani abu da ido zai gani ni hmm. tsakanina da Allah ban taba gani ba amma a abin da ba a gani kamar wani kai kayan aure a ɓoye ko a kawo kayan aure kamar yadda doka ta ce in ya so a biyo dare a kawo wannan is left ya rike ruwansu amma dai abin da na sani shi talaka wanda zai ciwo bahi ba zai ci bahi bai kawo kayan aure a ɓoye dama ya ce so yake in yi ka rinka daga ana cewa ya turmi kaza duk da kun san a ɓoye za a daga mai amfani ya kawo ɗaya eh kenan na biyu ya san in ya kawo kayan auren za a kawo masa gara ya sayar ya biya to ba shi da yakinin gara kuma shi ba zai complain akan ba a kama ya gara ba domin ta zama doka barsa kin ji faɗi da kalubalen wannan doka kwalliya ta biya kuɗin sabulu su a wurin mutanen gumal. <laughs> To ai ba ba wai farkon ba. Ko tana biyan kuɗin sabulu. <laughs> To wal ya faɗa ya ce tana biya amma mu abin da muke so a Najeriya an sha yin dokokin da farko daga baya a neme su a rasa. Hmm. Ina jin a Kano an yi dokar ɗaukan amarya suwa duk ina suke yau. Abu ɗaya da nake son mu duba idan a socially kar mu zan magana a matsayin lauya amma yanzu magana a matsayin social aspect na dokan nan. idan ka duba kamar yadda kwamarat ya faɗa dokan nan ta fi kallon sassauci ga maza akan mata babu inda dokar ce magana akan kayan ɗaki wanda in duba za ka yi da tsari na shari'ar musulunci ca aka yi kayan ɗaki kar iyaye mata su kaga dokar ba ta magana akan wannan ba hmm. duk abin da zai ka sassauci ga namiji shi dokar ta kalla shi ta yi ba maganar lefe ba maganar kayan na gani ina so da abu kuma kamar yadda nake gaya maka idan muka kalli abin ta fuska social aspect of it zamantakewa zamantakewa kullun so ake yi mutane su gamsu da karan kansu ba sai an zo musu da doka ba kamar yadda ɗazu da nake gaya maka cewa mu samu behavior change mu canza ɗabi'unmu ko da doka ko ba doka ko ni musulma ce ko ni ba musulma ba ce ko ni mai hankali ce ko na san daidai na san ba daidai ba na san gaskiya na san karya ba na buƙatar wata doka da za ta zo ta ce min sai kin yi kaza mu fara zuwa daga gidanmu daga tarbiyyar 'ya'yanmu mu dinga nuna musu ga yanda za ku yi duk abin nan da ake fama a Najeriya da maganar iyali da ta ƙi ci ta ki lalacewa a gidajenmu na aure musamman ƙasar hausa yanzu wannan dokar in aka yi ta ina mai tabbatar maka da cewa ba fata nake ba an ce zannu kai da muminin kai wa mumini zaton alkari amma wannan dokar nan gaba za ta haifar da hawa na zawarawa saboda anan auren ya yi sauki um, comrade wai gaskiya ne cewa a yanayi na zamantakewa da ake bukatar abin da ake cewa change of attitude ko na change wato canza tunani da kwakwalen mutane wai ba a bukatar dokar nan shi wannan janibi ba ya bukatar a samar da wata doka mai wato kama da irin wannan ta mutanen gumal dinnan wato wani abu da mutane suka kasa ganewa yanzu saboda juyin duniya mutane sun kasa gane cewa duniya yanzu baki ɗaya ce ba ma gari ɗaya ba ne ba global village ba ne ah, global room ne ne duniya akidi ne so maganar dokan nan ba yanzu ne zaka kalle ta ba hmm. saboda duk wanda canje-canjen da muka samu ai da event center da showrooms da duk wani abu hmm. an ka kula ai me kawo shi ne globalization ne hmm. so wannan ba zai tasi a sai aure da social media suna nan ana ta wasu abubuwa ka ba da lokaci lokaci ne shine zai bayyana menene zai faru zuwa gaba amma abin gaskiyar magana shine min ita ce watan lalacewar maza tana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kawo irin wannan dokoki gaskiyar magana shine lalacewa da lalaci na maza da rashin kulawa da maza suke da shi akan mata yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo irin wannan abubuwa eh, bayan mu haka ne kenan change of attitude din nan wannan a samu sauyin wannan lalacewar ana bukatar doka ko ba a bukata eh, kamar yadda ita barista take magana watan abubuwa su suke yin kansu kamar yadda ke faɗa ci gaban zamani eh, me ya kawo wannan ne lalaci ne da rashin kulawa da rashin soyayya ni abin da nake gani menene a ciki in kai magana kana tikikan kato kai kai shekara ashirin an ce kai kayan ka ce wanda ba za ka iya ba me a ciki duk lalacewa ce to ta kai to the level ma zuwa gaba za ka ga babban matsalar zamu fuskanta shine ciwon ma ne ma take ta gagara mutane suna ganin ai ba ma musamman ma in tana da abin da za ta yi har ma mutane suna tunanin an ribi da ribi za a yi in tana da aikin da za ta yi ita ma ta ba da gudunma kwanan nan na ji rigima wai wai wai wani matarsa tana aiki wai wai shi abin da take siya bai gamsar da shi ba ba kayan take ba kayan da take siya irin miwa ne in ta albashi tana daukan tana dan siyan kayan miya ta sai magi ta sai abubuwa dai na eh, yana gani yana gani ya kamata ya eh, kamata ta kara wai ya kamata ta kara saboda shi ba ma wannan yake so ba shi kudin yake so kai ka je wai kudi yake so saboda haka aka zauna kuma a gidan su wai aka yadda wai aka ce wai to shikenan da Allah ta rinka bani naira dubu ashirin da family nace to nake tambaya dan me sai aka ce wai dan a zauna lafiya kirkiri an yadda an tilasta mata ta wadda dubu ashirin kudin ta ba hakin ta bane wata dinga ba ruwan kudi eh wai kudi ta da wai fushi da kaiwa gida da ƙara wai shi wai baya son taimakon da take mara in kind shi in kashi yake su <laughs> ai monetize ai to ai monetize komai to to wannan wannan menene irin wannan to ba ma wani me yin ke ma wanda yake da abin da zai yi ma kenan so ire-iren irin wannan matsala na farko akwai matsalar tattalin arziki gaskiya ne akwai matsalar tattalin arziki ba musu a wannan amma kuma akwai matsala ta lalacewa ta zuciya ta gazawa ta rashin kulawa ba ma ka san meye macen ba ba ma ka san meye auren ba kai kana ganin ka samu abubuwa a sauƙaƙe da shauransu a kawo ma mata da shauransu a shekara ashirin ana kula da mata a gidansu a ɗauko ma ita cincek bayan ta girma kai ka zo kana magana cewa rana guda da zaka yi mata wani abu kai abin da kake ji kenan kuma iyayenta duk da haka fa su za su yi maka kayan daki a taka tifar da zaka kwanta a kai daga gidansu za a kawo maka ita kawai daki zaka ba su to shi ne sa aka ce a sauƙaƙa wa juna ah, to su kuma iyayen me aka sauƙaƙa musu shi iyayen matan ita matan da ta zo daga gidansu wani irin sauƙi aka yi mata honorable ɗaya daga cikin ƙalubalen wannan doka taku shine an yi maganar enforcement yadda za a zartar da ita sannan kuma an ce ta karkata ne a bangaren maza uh, me jawo haka ba ku kalli bangaren mata da makomarsu ba uh, watakila ba a la'akari da watakila abin da ya kamata abin da kuma sannan ana cewa ma za fa ta jawo yawan saurawa nan gaba aka tafa haka to gaskiya mu mun kalli wannan yanayi kuma magana ta farko tsadar aure ba ta kawowa saki kuma eh, tsadar aure ba ta kawowa ka zauna da mace kuma arhar aure ba ta kawowa saki mudumin auren nan mun gani tun ana ba da tinkiya wacce ba ta wuce ɗari shida ba na aure na ita ce har yanzu taladan noma ina tare da ita ƙara ba wane ne <laughs> saboda sorry ka taimaka kenan wajen ƙari so saboda haka batu da ake yi na cewa wai ba mu taimaki bangaren mace ba ba mu kula ba eh. to bari in gaya muku ta inda muka kula da bangaren mace har yanzu akwai rahin fahimtar dokar da abin da ya jawo yinta shi yasa ake kallon ba mu kalli bangaren mace ba bari in fara muku bayani kuji na gaya muku cewa yan mata suna shiga harkar lalacewa da shaye-shaye da shafe-shafe ta hanyar abubuwan da suke wanzuwa a aure na ƙawayensu misali To idan kuka biyo mu a mako mai zuwa za ku ji misalan da kuma illar waɗannan matsaloli ga ci gaban iyali. Kafin nan a madadin bakin namu da kuma bamud Ibrahim Kuri da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shiri sai kuma Chubahiro daidai da ya sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe